Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Inda a yau ma shida ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan neman aiki da kudin tallafi. Matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da sakandare su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha. Haka yake Aisha, bari dai in fara da cewa barka da zuwa na san masu sauraro da dama ya kamata a ce sun gane muryanki musamman ma a shirin namu na yau da gobe shirin da kike haɗa mana na ranar litinin na zamantakewa kuma dai masu kallon shirin faɗi miji ina ga dai kwarai gaske za su gane dai da muryanki haka kai amina na gode sosai To a kan maudu'in namu na yau wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya jiyo mana ta bakin jama'a kuma ya tambayi masani wani masani akan harkar neman ilimi wato harkar neman aiki domin masu saurare su samu karuwa. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce ta yaya kuke shirya kanku wajen neman aiki da kuma damarmakin tallafin karatu ga kuma yadda kuka amsa mana To masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Wuba inda ya ce karatu ma babban aiki ne balantana neman aikin domin ƙasar nan yanzu idan baka da uwa a gindin murhu to da wuya ka samu. Sai kuma Shehu Adamu Rijau inda ya ce to shirin kenan mutum ya tanadi abin da ake bukata domin dai sallafa ba ta yiwuwa dole sai da alwala. To sai kuma amsar da hudu mai kifi unguru inda ya ce salam yau da gobe babu wani tanadi illa mutum ya tanadi dukkan abin da sharaɗin neman aiki ya kunsa. Jabri Haya Muhammad kuma ya ce yau da gobe ai babu wani tanadi face kawai bin ka'idojin neman aiki. Sai kuma Bashar Muhammad yaldu shi kuma ya ce ce akwai aiki a Najeriya da har za a nema yanzu? Sai kuma Jamila Musa sabon layi inda ta ce salam yau da gobe tallafi ko neman aiki abu ne mai matukar wuya matukar ba kana da uwa a gindin murhu ba. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Abdulaziz Ibrahim Galadanci inda ya ce, Wallahi Najeriya tsoro take ban talaka da bai da ta cewa aikin da samun tallafi in dai ba daga yankin yarbawa kake ba to sunan ka sauri. To mun gode masu sauraro ku ci gaba da aiko mana amsoshinku na tambayoyin da muke turo muku. ya jama'a yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Alhika ya mana da tsohon jami'in gwamnati wanda zai gabatar da kansa. Ahmad Ibrahim Lau daga Lau Local Government Area jihar Taraba. kuma na yi karatu na na primary wanda hausawa kan cewa elementary da bauchi daga nan na je makarantar gabar da primary secondary school kenan a bauchi inda na kare a shekara 1975 a wannan shekaran kuma na samu shiga makarantar sharan fagen shiga jami'a ta jihar arewa maso gabas ta tsohuwar jihar arewa maso gabar da ake kira north east college of arts and science a nan na samu certificate din sharan fagen shiga jami'a daga nan sai na je jami'ar amadu bello ta zaria yadda na samu na yi dauki kos din digiri a fannin kimiyyar a ah, fusahar siyasa da turanci akan cewa political science na kare jami'a a shekara 1981 na je bautan kasa daga nan kuma abinda ban taba zato ba ya faru shine karban aiki daga hannun gwamnatin tarayya a lokacin lagos tana lagos dinta yan arewa da ke cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya kwaya kwaya ne jifa jifa za ka gansu to sai gani a lagos nan aka ba ni karamin sakatare wanda akan kira a lokacin assistant secretary tu da haka na fara inda aka fara kai ni aiki shine federal ministry of works and housing a nan ta fawa balewa square to nan da haka dai har aka zo siyasan shagari ta kwanta soja suka hau mulki daga nan kuma aka yi ta fafatawa har shekaran da baban gida zai bar lagos zuwa abuja a lokacin an mayar da ni ofishin shugaban kasa so na cikin ma'aikata da suka fara dawowa abuja daga lagos a zamanin baban gida to da haka aka ce ayi nan ayi nan har na kai ga matsayin darekto a ma'aikatun gwamnatin tarayya to na bar aiki a watan april shekara ta 2016 sanda na cika shekara 60 da haihuwa. yawwa alhaji ahmad ibrahim laudama abin da ya sa muka nemi wannan tarihin saboda tambayar da za mu yi ta shafi gwagwarmaya ko kuma aiki ne yadda ka yi aiki har ma ka yi aiki a nan fadar shugaban kasa wato presidential villa wannan ina ga kusan iya karshen aiki da mutum zai iya yi kuma ya zama har darakta a gwamnatin najeriya tun hasa allah shi aiki ko ina musamman na gwamnatin tarayya yana bukatan muhimman abubuwa guda uku na farkon su haƙuri dole mutum ya haƙura zai ga abin da bai so gani ba dole ya kau da kai zai ji abin da bai so ji ba nan ma sai ya ji ya kau da kai kuma wani sa'in na gaba za su sa shi abin da shi a ainihin zuciyan shi yana ganin ba shi ya kamata a yi ba amma tun da umarni ne ya taho daga na gaba sai a nuna kin amma kuma a ce to tun da abin da aka umarta kenan za a aikata kaga ɗaya kenan ta fannin hakuri to kuma akwai sai an hada da juriya bayan an haƙura da ji da gani din sai an jure don wani sa'in za a shiga yanayin da ba a zata ba to in ba an jure ba sai a ce an haƙura an bari to in aka bari nan kuma ba barin da kai shine damuwan ba a gurbin da zaka bari don ta yiwu a ji a ɗauko wani wanda bai cancanta ya rufe wannan gurbin ba musamman yanayin da muke a ƙasar nan eh najeriya federation ce gasa guda ce amma kowa akwai inda ya fito to in ka bar gurbin nan kusan ka rauna nawa inda ka fito sabili da wanda zai zo ya karbi hannunka ba dole ne ya yi musu abin da ka saba yi ba wai an ce ana son a nuna son kai ko wariyar al'umma a'a akwai abin da ake kira kwata system wato wakilta daga nau'i-nau'i na najeriya abinda ya kama daga kananan hukumomin mulki zuwa jihohi har zuwa nan tarayya duk wanda ka ga yake aiki baicin cancantan shi ya kore ya samu ilimin da ya kai ga gurbin da yake akwai kuma su nawa ne suka fito daga inda yake ana bin wannan ma sau ba mutum ya jure ba nan da nan za ka ga ya haɗu ya ci karo da wani abin da zai ce shi ya haƙura ya bar aikin mm. so kira da nake da matasa inda har an samu ɗin dole a ɗauki wannan haƙuri juriya da kuma hazaka don ba hazaka ba za a yi gaba ba wato Alhaji ma bari mu duba mu dawo ma kan asalin tambayar tamu waɗanne ayyuka ne yanzu masu bari ma mu fassara lucrative da romo masu wato samar da albashi mai kyau kenan waɗanda ya dace su waɗannan matasa masu tasowa su dage su ga sun same su saboda su samu albashi mai kyau su yi aiki kuma wanda zai taimake su da sauran 'yan uwa da abokan arziki. eto eh maganan albashi mai kyau yana da fiska biyu ko fiye da haka misali ga ma'aikatan gwamnatin tarayya ko me ka karanta abin da ake kira entry point that is mafarin fara aiki da ka samu abin da ke tsakanin injiniya da architect quantity surveyor wanda ya karanci fannin mulki bambancin albashinsu dan taki ne bai da abin nan sai dai in aka koma misali kamar ga bankuna ko kuma wasu masana'antun gwamnatin tarayya irin su babban bankin najeriya su kamfanin haƙowa da sarrafawa da sayar da mai nnpc da wasu abinan na gwamnati kamar irin su ndic to su ne za a ce suna da wani tsarin albashi daban wanda ya sha bamban da sauran ma'aikatan gwamnati kuma kusan sai ka samu abin da direba ko leaf operator yake karba a wayancan ma'aikatun shine wani babban jami'i ke karba a ministry ko wani parastatal na gwamnati da bai da kafofin shigo da kuɗi amma tsarin albashi bambancin ba yawa sai da inda za ka ce wa'ani sana'o'i ne ko kwarancewa suka fi karbuwa wanda in ma ba a samu a gwamnati ba za a samu a kamfanoni masu zaman kansu eh, yauwa to nan shawaran da zan bayar matasa su daure in suka samu shiga jami'a ko makarantun gaba da sakandare su daure su karanci abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha wayannan abubuwa su ne kamar injiniyarin injiniyarin yana da fanni daban-daban akwai civil akwai electrical akwai building akwai wasu sana'o'i irin su geology akwai su mining geology shine fusahan ah, binciken ma'adanan ƙasa ma'adanai da ke ƙasa abin da ya kama su man fetur zinari tagulla azurfa ah, da dai sauransu samo ruwa ma inda za a samu abin nan ba madatsa ba mazaunan ruwa da ke karkashin ƙasa da za a iya abin nan mai kuke kiran shi rijiyar burtsatsi eh, a sama eh, mutane tsabtataccen ruwa bohol eh. yawa su karanci irin wayannan fannin wanda ko da ba a samu aiki a gwamnati ba za a iya samun aiki a kamfani ko da ba na dindindin ba dai amma za a samu abin rufawa kai asiri da kuma sabuwar abin nan fasaha da ta taso wanda yanzu kusan tana so ta kere kowa information Uh, communication technology wato bangaren uh, uh, harkar sadarwa bangarori daban-daban yadda ake sadarwa da ya shafi na'urori yanar gizo ne gidajen rediyo gidajen tv da dai sauran abubuwa da suka shafi ba da labarai yawa so matasa su daure su kore akan irin wayannan fannonin sun fi karbuwa a zamaninmu na yanzu To masu sauraro a yi mana afuwa a nan tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikayi nan da wani masani a Abuja. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja inda har ila yau Malam Nasiru zai tattauna za mu kawo muku tattaunawar da ya yi da mutane akan wannan batu. sunana aliyu ahmed jamfala sakataren kungiyar jama'a ce zalatul bidiyo ya kamata suna na jihar kaduna gwamnati ba ta iya yi ma kowa komai to amma kuma hakan ba zai sa gwamnati kuma ta naɗa hannunta ta kasa ƙoƙarin ta yi ma al'umma wani abu ba dole mutane su tashi na farko su nemi abin yi su nemi sana'a gwamnati tana bakin nata but amma gwamnati ta ƙara ƙoƙari domin nema ma al'umma abin yi a halin da muke ciki yanzu su kuma mutane kada su zauna su ce sun dogara da gwamnatin ce ita ce za ta yi musu 100% aka taru duka da gwamnati da mutane za su iya taimakon juna domin ana tafiya ne in ba wannan to ɗaya ba zai amfani ba in ba wancan wannan ma ba zai amfani ba to sunana Saifulai Umar Kera duk shekara ana yaye ɗalibai ko da suke gama jami'a sama da dubu ɗari biyu amma mutum dubu goma ba samun aiki a Najeriya samun aikin ya fi karatun wahala sai mutum ya je ya zama graduate ya gama karatu ya dawo ya zauna wani first class gare shi amma bai samu aiki matashi ya je digiri ya dawo ko matashi ta digiri ta dawo ta zauna babu aiki wannan mutum ɗaya biyu ɗari dubu dubu kaza sun dawo sun aiki to dole a samu matsala ga al'umma sau da mutum zai shekara hudu kila a jami'a ko biyar ya samu spill over ya kai shekara biyar ko shida to amma samun aikin sai mutum shekara goma sha biyar bai samu aiki aikin kaga ya ninninka ya yi dobulin ne shekarun da ya ma a jami'a ya shekara goma sha biyar bai samu aiki ba kuma gaskiya in an bi taɓa rawa abu ta bai sawu su kuma matasa ga baki da eh, abin da suke bukata sai ga matashi da karatu ya sai ce so ke eh, aiki a nnpc so ke aiki a cbn so ke aiki a wani wuri wanda yake mai girma in ya samu ticin yana yi bai dauki ticin a matsayin aiki ba sai ce da ka tambaye shi aiki ce a gamuna muna maleji kafin mu samu aiki da ga baki ɗaya su kansu zuciyoyin matasan kuma sun gurɓace sun ɓaci matashi ya samu ticin yana bai dauki a matsayin aiki ba a maleji yake yanzu kafin ya samu wani aikin da ko da ya samu aikin shi ma hankoro ke samu wani idan aka ce yanzu misali kamar custom za su ɗauki ma'aikata sai ka samu malam makaranta shi ma applying sai ka samu wanda wani yake wata ma'aikata state ya apply to in aka ce duka haka za a rinka yi wanda ma kwata kwata shi bai aikin ya zo apply sai ka samu ana bukatar mutum goma sai ka samu mutum dubu sun yi apply ga baki da sai abubuwa zo su cakuɗe su rikice ga baki da to wannan gaskiya kamata gwamnati ɗauki mataki akan wannan musamman wani gwamnati shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to ya kamata gaskiya a zage damtse a ƙara ƙaimi wurin samun ma'aikata aikin yi sunana Suleiman Mustapha Ahmad Gulu ɗaya daga cikin ma'aikata nan manara radio international farko ma dai mutane yana da kyau su san ma mene ake nufi da aikin yi shi wato ban tunanin kawai kai tsayin an tambayi mutum ya ganar aikin yana da amsa e ko a eh, misali in ka ɗauki ɗan boko shi ɗan boko gani yake cewar kawai na gama yana da wani ofis da gwamnati tanada ko kuma wani kamfani da tanada yana neman da sauransu sannan ta wata fuskar in ka ce aikin yi kai tsaye aikin yi na da yawa mai yankan farce ma aikin yi ne da shi shi ne karamar sana'a kenan mai wanki wannan aikin yi ne da sauransu gaskiya maganar kai tsaye aikin yi bai da saukin samuwa ga mai dogon buri an mutum yana dogon buri sai shekara da saba'in ma da takardunsa na makaranta bai samu aikin yi ba amma kana iya samu wa kanka shine akwai sana'o'in hannu da sauransu ba komai sai ka tsaya ka ce sai akwai wani lalle wani gurbi da aka tanada na kai aiki akai ba misali ni yanzu electrical na karanta amma gashi ina aikin jarida to don haka ba na ganin cewar kai tsaye ba za mu kira tunda yawanci abin da ake fasara aikin yi da shi shine aikin gwamnati wannan ka ce mashi aikin yi in dai ba aikin wani tabbaci shi a gurin shi ba aikin yi bane sunana Abdul Malik Yahaya Tanko wanda aka fi sani da Imam Malik limami na jihar River Central Mox Kasan san Nigerians sun fi so already made things wato ba a so a sha wahala kafin a samu jin daɗi na tuna akwai wani soho da muke zuwa wajensa a dacen ya ce 'yan uwa yara abin da nake so da ku wannan gashin kanku da yake bakake ku yadda ta sha wahala in ya so fare in ya zo shi mu ji daɗi to ɗan najeriya shi bai baya tunani haka he want to already make things abin da yasa kenan ka gan ɗan najeriya yana tafiya ka hanya potentially kawai abin da yake zuciyarsa yanda dai samu ya ji daɗi amma Gwamnati has a lot to do in terms of aiki creation. masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe. To Amina kin ji yadda hirar da ya kaya. Mun kwaji yadda hirar ya kaya. <laughs> To Allah ne ya ji gudunmuwan jama'a akan wannan batu. Kwarai da gaske Allah ya sa matasanmu su fahimci cewa za su akwai damammaki da yawa da za su yi amfani da shi wajen gina kansu wajen ƙarin ilimi da kuma nemo aiki har ila yau. Kwarai. ba wai ina rage wa mutane hanzari ba wanda ya karanci wa 'yan nan da ka samu yana da taku ɗaya ko biyu wajen samun aiki akan wanda ya je ya karanto ko tarihi ko kamar irin namu tsohon <laughs> digiri akan fasahanki a ah, binar siyasa eh. ko na yanayin rayuwar dan adam sociology kenan yawa za ka samu ko wanda ya je turanci ma duk da dai turanci ita ce harshe da aka fi ji a duniya gaba daya eh. to za ka samu wa'anda suka karanta wa'annan dole ah, samun aikinsu ba zai samu hanzarin da wa'ancan za su samu ba don wa'ancan dole in ma ba gura ba a gwamnati da za a dauke su za ka samu akwai kamfanoni masu zaman kansu da suke bukatan su mm. za su dauke su kuma bai cin ganin, na kira ga matasa kada su dukufa cewa sai sun samu aiki a gwamnati ko sai sun samu aiki a kamfani a'a su yi yunkuri bisa da ƙwarewan da suke da shi su ga yaya za su yi su zama su ma sun kirkiro yadda za su rike kansu da kansu su zama kenan ma'aikata masu aiki wa kansu zamani ya kai ga mutum zai iya yin wannan do yana da wuya sai an jure din amma shi din ma zai taimaka ya rage zaman kashe wando ba za a ce ka yi digiri kuma ka zo ka ka zauna shekara da shekaru ka ce kai sai gwamnati ta baka aiki ko kuma sai wani abin ginshikin kamfani ya baka aiki zaka duba ka auna cikin karatun nan da kai me za ka iya yi da kanka sai ka fara duk kankancin shi da haka za a tashi har a hafaka kira na abin nan na biyu kenan da nake wa matasa baicin su daure wajen karatu haka kuma bayan an yi karatun kada a ce lallai sai an samu aikin gwamnati ko na kamfani a ga wani yunkuri za a iya yi a rike kai abun da ma zai kara haska wannan abun zai zama kamar in an zo jami'o'i ko manyan makarantu da ake fita da takardun nan misali diploma nce ko da yake nce harkar ko ilimin ce karantarwa to idan aka je sai yawanci ɗaliban ba sa so su yi karatu da ya shafi kimiyya da fasaha misali kamar in ka je sashin aikin likita za ga mutanen ba su da yawa in ka je sashin watakila lissafi ko har hada magunguna wato chemistry da sauransu su physics mm. an yi wannan na gwaje-gwajen yanayi da sauransu sai ga ba mutanen da yawa mm. amma idan mutum ya je kamar yadda ka faɗa wajen ajin tarihi ko ajin kasuwanci sai ga ga dimbin dalibai saboda watakila ba sa son shan wahalar karatun ne eh wannan shi yasa kiran da na da farko na ce a daure a karanci kimiyya da fasaha don ba an daure din ba ba zai yiwu ba za ka samu in ka je jami'a ko polytechnic ko polytechnic bayan an tashi azuzuwa maraice haka za ka ga yara kungiya kungiya suna ko abin nan kasan bishiyoyi ana hira an kafa majalisa ko kuma wasu ban hana je wasannin motsa jiki ba amma dai za ka samu yawanci masu wa'annan matasa ne ne wanda muka ambata masu karatun wannan su tarihi turanci da sauransu wayanda suke injiniyarin uh, medicine veterinary medicine architecture quantity surveying da sauransu da wuya ka gansu suna wayannan sabila da ne kafin su bar aji an riga an ba su ayyukan da za su yi haddare washe gari <laughs> maluman su za su zo su bincika sun yi abubuwan nan ko ba su yi ba wayan wayancan kuma da an yi lecture an tashi in ba wanda yake da nazari ba shine zai je da daddare ya dan da awa biyu uku ya yi bitan abin da aka mar shi kenan amma su wancan akwai aiki na tilas sai sun yi kafin a ci da darasin gaba sai maluman su sun bincika takardun sun gani eh ayyukan nan da aka sa su su yi sun tukuna za a je darasi na gaba su kuma wancan da an zo za a dora ne sai akwai abin da ake kira tutorial a nan ne za a iya cancanci a ah, suna bitan abin nan da ake karantar da su ko ba sa yi bisa ga irin fahimtar da aka ga suka yi wa darussan baya so kira yadda na ce dazun nan sai an daure din daure nan tilas ne don shi kamar wani karin magana da aka ce hausa ba dabo ba ce to ita kimiyya ko ilimin kimiyya da fusaha shi ma haka ba abu ne da za a ce an zauna an karanta a karanci kawai ba dole sai an je an aikata da ka samu akwai abin da ake cewa practical bayan an zauna a aji an yi abin da ke kan takarda to haka za a tashi a shiga ko workshop ko laboratory a gwada abubuwan nan da aka ambata a rubuce za su aiwatu da hannu kowa ya gani ko a'a to bambancin kenan to in ba an daure ba za ka samu a lokacin lokacinmu abokanmu da suke wa yannan fannin suna riga mu fita da safe su galibi yawancin su bakwai baya samun su a dakunan kafin bakwai sun fita sun tafi kalace a dining hall suna fita za ka samu akwai lecture da za su fara karfe bakwai din ko kuma practical wanda in malami ya riga ka shiga lokacin ba ka shiga ba za ka yi abin da ake cewa distracting bude kofa da za ka yi ka shigan nan zai dauki hankalin wasu daga abin da ake yi wanda zai rauna na fahimtansu na wannan abin to in ka ga irin wannan a ce ka fita tun kafin bakwai kai ne ba ka dawo ɗakin ka ba kila sai karfe biyar ko shida to in ba wanda ya daure ya sadaukar da kanshi cewa a wannan fannin yake so ya kwarance a kai ba kaga ba zai yiwu ba kuma ana kuriciya lokacin ba wai an girma ba ne an san ciwon kai ba ana ta lissafin a za a je mitin na club a a karshen mako ana da wani party ko abin nan to su wayannan zaka samu koyaushe abin da ke gaban su shine karatun abin da ya kawo su duk da wannan darasi kai ma kimiyya ka karanta ta wannan ilimi na siyasa eh, a ce yanzu za a mai da hannun agogon shekaru baya mai da kai jami'a wani darasi za ka dauka a yanzu duk da shekaru sun tafi inda zan koma jami'a ne ma zan nemi wani fanni da zan iya rike kaina in rike wasu wato ya nuna ba sai an zo a yi ta neman a yi ta rubuta abin da ake kira tarihin karatu mutum cv kenan eh. a kai wannan ma'aikata a kai wacce eh, mutum zai iya amfani da abin da ya koya ma ya fara wata sana'a da kansa kwarai kuwa eh, abinda zai bukata kila abinda ake kira jarin fari to nan kuma in ya nemi ah, akwai kamfanonin ba da lamuni da sauransu in ya rubuta abin da ake kira proposal ya kai musu suka duba suka ginsu dan abin da yake nema ba za su kasa ba shi ba da sharuɗan ga yadda zai yi ya dawo musu da abinsu. Riga kafin mu kammala wannan tattaunawar yadda matasa ke ma neman aiki a Najeriya akwai wasu shekarun baya nan Abuja aka zo neman aikin hukumar nan ta shige da fice wato immigration a nan stadium na Abuja. A yi ƙarshe da aka taru sai da wasu masu ka rasa rayukansu a wajen wannan neman aiki a nan abuja gaskiya ne wannan ya faru na da bayani a kan shi kuma abu ne da muke rogon allah kada ya sake faruwa abin da ya jawo wannan hargowan har ya kai ga haka yanzu in na ce maka duk wani mai gida a abuja musamman mutane irinmu na arewa da ka samu a gidan shi ba za a rasa akalla akalla matasa uku da suke da digiri suna zaune suna jiran aiki ba suna neman aiki ka dubi yawan abuja don a ce kowane gida akalla akwai mutum uku sun gama karatunsu sun yi bautan ƙasa suna zaman kashe wando suna jiran yaushe aiki zai zo ba kuma suna zaune ba suna nema din duk inda suka je ana neman aiki za ka je sun je in baka misali yara na ke sanar da ni kwanakin baya kamar 'yan wata biyu ne ko uku da suka wuce sun ji nnpc na daukan aiki sun bi duk ka'idojin da ake bi a dauka sun yi to ana jiran sakamakon cemin suka yi application na mutum sama da ko miliyan biyu ne ko uku aka samu duk da an kayyade hmm. cewa sai wayanda suke da digiri akalla digiri mai daraja ta biyu ma'aunin farko wato list requirement din shine second class upper division hmm. second class upper division wanda first class ne kawai gabansu okay. to amma har haka din mutum sama da miliyan biyu suka nema duk suna da wannan duk suna eh, da wannan oh. sun yanzu suna zaune suna jira a cikinsu ne aka kira wasu interview to sun je sun yi interview din suna jiran sakamakon wannan a nuna maka tsananin rashin aikin da matasa ke fuskanta a najeriya to wannan abin shi ya jawo wancan hargowan na immigration din nan ban tsammani ma sun kayyade sun ce sai second class afa ba hmm. ina jin kawai cewa suka yi wanda suke da digiri daga jami'a da aka tantance wannan allah kaɗai san adadin su a najeriya sannan kuma aka yi kure kamar nan abuja da jihohin da ke gewaye da abuja aka sasanta ɗaya wajen tace su shine national stadium abuja to wayanda suka sa wannan na yi imanin ba su san yawan mutanen da za su taho ba sun dauka abu na kila mutum dubu dari ko dubu dari da hamsin haka su taho sai aka zo aka waye gari na jin mutum sama da miliyan suka je wurin nan to kaga ba zai yi ba mm. wato a ƙarshe alhaji ahmad ne abin ba da na ga ya zama yanzu kan duk inda ma aka ce ana ɗaukar aiki za ga matasan nan sun je da ne watakila sai kamfanin man fetur sai babban bankin najeriya cbn watakila sai kamfanoni irin na wutan lantarki da sauransu inda ake jin akwai kuɗi mm-hmm. yanzu ko 'yan sandan nan da ake son ɗauka kurata mm-hmm. ana son a ɗau mutum dubu goma to ƙarshe yanzu eh, wajen mutum fiye da dubu ɗari eh, ina jin ma waɗanda suka tantance ma za a sakewa da dubu goma fiye da dubu tamanin ne a yanzu haka haka eto eh, wannan wannan bisa ga abin da muka faɗa baya ba abin mamaki ba ne abin da zan ce da abin al'ajabi shine kai da kanka ka ambata yan sandan nan kurata ake so a dauka to kar kai mamaki cikin wannan hargowan da kake faɗa akwai masu digiri da suka je nema don kawai su yanke wannan zaman kashe wando da digiri su sun sauko da kansu su je su zama kurtu a dan sanda wanda da a tsarin da ake da shi wanda ya gama sakandare ne bai samu tafiya gaba ba shi zai je nemi wannan to amma halin da ake ciki yau za ka samu masu digiri in suka gana nema su ma za su je. To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin suka taimaka mana suka a wanda suka taimaka mana hada shirin ni Amina Buhari a wani daga na birnin Washington ke cewa kuta lafiya.